Kai, Maryam 'yan mata dangane. Kin san menene? A'a sai ka Albishirinki. Goro. Fari ko ja? Kai fari ta tasma. To shikenan. Na shawo kan umma. Ta inda nake shiga ba ta inda nake fita ba. Hatta amince. Ina mai tabbatar miki nan da sati uku masu zuwa komai zai zama daidai tsakanin ni da ki. alhamdulillah amma na ji daɗi na shiga ta farin cikin da ban taɓa shiga ba ai ni da ke duk ɗaya ne sai dai ka shiga farin ciki ni ma ka ni shiga farin ciki amma akwai wani hanzari guda ɗaya ba gudu ba to me kuma ya faru abin da nake so da ke in kin shiga gidan nan ba ruwanki da matar gidan hanyar jirgi daban hanyar mota daban ke kin yi gabas ita kuma ta yamma saboda ni kaina da nake tare da ita ba hakan nake so ba ballantana kuma abin da nake ƙauna nake so ya kusanci abin da bana so to duk yadda ka ce haka za a yi abin da kake so shi nake so za ka kwantar da hankalinka gaskiya ne na ji daɗin hakan ina farin ciki kamar yadda na gaya miki in allah ya yadda tunda komai ya wuce ba jimawa za a yi ba so nake ni da ke nan da sati uku mu zama ɗaya haka in Allah ya da ka ka san da kunya a ah, me abun kunya ya mu kwanki farin ciki ai ne farin ciki to hanta da jini za su haɗu in ga ai ba a rabuwa mm, ka san mm. inda zace aure ya shiga ai dole ɗan kunyan nan zai eh gaskiya ne haka yake al'adar mu ta Hausawa to shikenan zan ji me kike so idan tashi dawa wata rana ko dan aiko miki da shi abin da nake so ni dai koyi abin da nake so koyi ka kullum min da kanka ko kuma in ce ni ma ki kullum min da kanki ba hmm. ai ni na riga na zama naka ni taka ce don haka komai nawa kai kaɗai ne to gaskiya kamar yadda kiki ni ma ni naki ne komai naki ne ina farin ciki da haka ni ma haka shikenan na gode Bye bye. Maryama ke kike haske, zuciya ta wanke, farin cikin ya sani. Lafiya ƙalau. gaskiya wannan girkin naki fa yayi daɗi duk wani malukin da ya ci wannan girkin naki ya ci girki mai daɗi kuma dole ya yaba na gode amma dai yayi daɗi a bakin ki a gun wani ko ai ba daɗi ai sai dai yan hasada kuma me ruwanki da yan hasada ke dai mijinki ya ci, ya ji daɗi ba shi kenan ba dama ina son miki wata tambaya jamila kina ji ina jinki misali kina ji misali yanzu idan zaki ma mijinki wani abu ko wanki ko wani abu dai haka in zaki ma mijinki sai kin tambayi izinin sa tukunna kafin ki yi abu? a'a to amma me yasa wasu mazan duk abin da kika musu a rayuwa baki burge su ba ko me kika yi kawai su ina baki burge su bane kawai duk abin da kika damuwa ne a gunsu me yasa Ai a bangaren kyautatawa ba a tambaya, kawai yi ake yi don a samu fada. To amma wani namijin ai shi baya so, ba komai bane zaki ki burge namiji. To, to gaskiya wannan sai dai idan har akwai wani abu a tsakaninku. kin gane ni ba fa na ce miki da mijina nake da matsala ba kin gane kawai ina gaya miki ne yanayin wasu mazan da nake gani mata suna fama da su duk abin da suka irin ba sa burge su da me kullun dai damuwa da bacin rai da fada ba zaman lafiya kwata-kwata to ba san me yake kawo wa'annan abubuwan ba ke dai me ruwanki ke dai ke iya kokarin ki kada ki ce zaki damu da abin da yake faruwa a gidan wayansu. mijinki dai ne naki ni dai ban da matsala da shi kin gane kawai dai ina gaya miki ne abubuwan da yake faruwa shikenan ko ya kika gani amma gaskiya wasu mazan ba haka suke ba saboda mazan sun bambanta wasu maza duk abin da kika musu ba ki burge su ba sun fi so duk abin da suke so shi zaki komai idan zaki musu sai kin tambaye to ban san me yasa ba ah. tunda haka ne ke ma sai ki dinga tambaya sai ki masa abin da yake so a'a ni ba ce miki ina da matsala da mijina ba ba fa da miji wani fim nake kallo kina ji wai matan kirki sunan fim din to ni na so in koyi da irin halayen da na gani a fim ɗin. nima in zama matar kirki a gun in kin gane ba wai ina da matsala da mijina bane ni ba da matsala da shi kawai wata mata ne ga tana ta shan wahala a wani fim duk abin da ta yi ma mijinta ba ta burge shi ko wanki za ta mishi zai hantari duk abin da za ta yi dai sai ya mata faɗa kuma matan tana iya gwargwaron karfinta amma ina baya ganin duk abubuwan da Tamam. Gaskiya gali ka bani mamaki. Duk yadda kake zuzuta soyayyar ku da yarinyar nan a ce wai an yi nayi yi da ita da ita za a zo a yanka kek amma kwata-kwata muka neme ta kwata muka rasa wani irin so take ba ka jari ni ai wannan yarinyar ko wallahi sai ni mata rashin mutunci sai na ɗau mummunan mataki a kanta saboda ta ɓata mu rai sosai ɗaukar mummunan mataki ai bata taso ba ya kamata ka je ka ji me yasa me dalilin ta duk da ni ma na jawo shi to amma ka je ka ji dalilin ta ta ka je to ka mai da ni ashe namijin da ba shi da aji kenan ta ɓata mun kuma in ka kan je ba ta haƙuri ba magana ce ta rashin aji ba shi dan adam ai kamata ya dinga yin wasu. duk da ni kai raina fa ya na kowa ɓaci ba abin nan fa namu ne fa to kuma dan haka ka yi haƙuri ka je ka tambaye ta yaya me ya faru me yasa ta tsaya ba ya aka ka yi haƙuri ka je ka lallaba ka tambaye ta ka san Allah Anas abin da nake so in gaya ma wallahi ba zan je bayarin yana ko in tambaye ta wai me ya faru wallahi ba zan je ba kawai ka kyale ni zan ibi yarinyar nan ma gaba ɗaya in watsar da ita in manta da rayuwarta wallahi Allah ha ba ba faɗa kake duk yanda kake jinta a zuciyarka wannan zance ne kawai shacin gizo ne amma zan je in samu kuɗi insha Allah za mu ji mu same ta mu tattauna mu ji yaya me ya faru ni zan je in same shi Allah da mu je mu ji ma me ya kenan ya rage gana ku. in kun ga za ku je ku je in kun ga ba za ku je ba da matsala kai ma za ka sauko a'a ni da ba zuwa zan ba kai ma na ka sani ba zuwa nan kenan za mu je zan je in same shi a nan zan baka ni hajiya ta kira na kake eh ina nan Dan Asabe, na sha gaya ma shi magana aure ba a sa ƙarya a ciki. Balantana haka ɗauko mahaifiyarka ka sa ta a ciki wanda kuma ba abin abin ba haka yake ba ina fata ka fuskance ni haba ibrahim ba ko na abin abin nan ƙarya yana fa ba wata wani abin damuwa bace haba ibrahim shekarar mu nawa muna sabogin nan mata nawa muka yi wa ƙarya mata nawa muka bi ibrahim namiji ne fa ni haba ibrahim wacce mace ce za ta bani wani wahala ibrahim ko da sun kai su goma sha biyu sha biyu ko goma sha biyu ne kowace da inda take ibrahim na san yadda zan yi bi da ita ballantana kuma su biyu ba wani abin damuwa bane ni a wa ganin kamar yadda nake gaya ma dan asabe magana aure ba zancen a ce an sa ƙarya a ciki dalili kuwa shine da matan nan naka ko matan nan taka za ku kwana ku tashi ku ci ku sha tare don haka duk abin da yake ɓoye sai ya fito fili don haka babu ruwanka da ɗaukar abin da bai kamata ba ka je ka faɗa musamman ma na ƙarya har ka ɗauko mahaifiyarka ka sa ta a cikin abin da kai da kanka ka san ba haka ba ne ba Ibrahim kenan ƙaryar nan na gaya ma ba wai wani ta wani ai gyaran hanya ne ko ba haka bane gyara ne fa ba wani abin damuwa ba ne Ibrahim ce ne ta so ta kwaɓe nema aka yi a ɗauke ni sukutun a tafi da ni a je wai a lallashi mahaifiyar tawa ita ita matar tawa mana kawai na san ah, to yanzu ba gashi na kauce mata ba ita din ma ta zo haka duk zan bi da su in sun kai sha biyu ne na gama ibrahim zan yi sana kai ibrahim haba da allah ibrahim kai kana da abin nan wallahi wannan magana da ke gaya ma magana ce ta gaskiya waccan magana ce ta yarinta da ake yi ko ba haka ba kuma ko yanzu ka samu dama za ka iya zuwa ka yi wa waccan ƙarya duk da shi ma ba kyau ne da shi ba ka yi wa wannan ƙarya ka yi wa wannan ƙarya ka sha amma magana ta iyali fa ko me ko me sai ya fito fili fa duk abin da aka binne sai ya fito fili ai dan makari aka yi ba damuwa ni fa a rawa ganin ba wani matsala an juma ana ruwa ƙasa tana shanyewa ba za su gano ba ba wacce za ta gane ni na san da yadda zan bi ta Ba ka san ni fa mai kofofi ne fa da eh ka mata Ibrahim din ne mai kofofi tun fa muna firamare ake sabgan nan ana makaranta ana karatu a aji ni ina daga gefe muna gudu da yarinya ah to ko me wani abin damuwa Ibrahim kai har yanzu islamiya ba ta sake ka wallahi wallahi islamiya ba ta sake ka gashi an waye amma kai har yanzu kana tuna irin wani abu ita wannan hankali ce ta gyara miya ba ni ban ga abin damuwa ciki ba idan muna nasab ga dan Allah dinga ajiye islamiyan nan a gefe haba Ibrahim na ji hakan ya yi, amma ka bari a yi hakan kawai ba wani abin damuwa ba ne. kai barin gaya ma wani abu ƙarya in shekara dubu aka yi ta aka dawo sai ta dawo da kanta ta zo ta ce yau ni ce ƙarya ga ni an yi ni ranar kaza ga wata kaza da shauransu ta zo ta bayyana kanta ballan tana magana aure dan asabe a girma lokaci ya ƙure bai kamata a ce an dinga ɗaukar abubuwan da suka na samartaka ana zuwa ana sako su a lokacin girma ba ya kamata a kula a gyara abubuwan da suka wuce dan Allah dan asabi amma ƙarya a cikin aure akwai matsaloli daban-daban da suke faruwa a ciki shikenan ba komai eh, Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana amin amin Juli. Ki saki jikinki. Ba wani ne ce ki zo ki zauna ba? Eh, duka studio din nan menene bakonki a ciki? Eh? Ke kike gyara wuraren nan gaba daya. Tun daga audio studio, reception, har nan television studio din. Dukansu gaba ɗaya kike aikinsu. Ko don saboda yana ce zo ki zauna kusa da ni. Eh? <laughs> abin da ya sani ki shigo na so ne ki zama shaida abin da aka yi na ji daɗi nake so in yaba miki a gabanki magana ta gaskiya wannan girkin ya daɗi wani na yi matuƙar jin sa sosai da sosai sosai rabon dai da a ce na ci wani abinci da nake jin sa har tsakar kaina gaskiya kamar wannan gaskiya na manta da ka ƙara saka miki alheri Allah kuma ya ƙara zaƙin hannu eh <laughs> Amma gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki da hakan. Kuma insha Allah zan ci gaba da faranta maka rai in Allah ya yarda. A ko koda yaushe zan kasance mai maka girki. <laughs> kuma sannan zan ringa maka duk abin da kake so matuƙar bai saba wa umarnin ubangiji ba. Na ji daɗi na gode gaskiya. Allah da na gode sosai. Gaskiya nan ba ƙaramin abin alfahari ba ne a gare ni. A ce ma'aikaciyar kamfani na har tana kishi na ma'ana ba ta so ta ga abin da zai zubar da mutunci na ba ta da buƙatar na ci abinci a wani wuri har aka zauna aka yi min wannan abin ni ban taɓa tsammanin wannan kicin ɗin na zai wannan amfanin ba a ce a kicin na aka wannan girkin da wannan daɗin girkin ina zan je in same shi da zan je in siyo abinci a bai kai wannan ɗan ba kuma haka ba <laughs> gaskiya ni sosai Ah, na yi daɗi dai gaskiya na da daɗi sosai an kyautata min sosai da sosai. Allah ya miki Amin amin. Ni zan koma saboda muna kan yin aiki. Haka? Mm, to ai. Ba matsala ba ne. Wannan mm, mm. <laughs> gudun. akwai zagin hannu ah. casgwaɗi casgwaɗi rangwaɗi ko kalli 'yan mata juli a yarinya gaskiya ba laifi wannan yarinya da yadda aka yi horon tsohuwa ce to waɗannan yaran na yanzu sa'a da fi sabilillahi na rintima kuɗaɗe na na kashe a banza ga yarinya duka duka julin girma sa da tai tsadan ma duk inda kai ta girme ta amma jibi girki to Allah kana ci kana ƙara sau uku a lokaci guda hmm. Hmm. Allah ya ƙara zaƙin hannu yarinya Haba Sariya, gaskiya kin shayar da mu ruwan mamaki. ai bai ta a cikin mana ya za a yi kin san da ke za a yanka ke din nan amma mu nemi ki marasa a gurin nan gaskiya ba mu ji daɗin ki gaskiya ni kai na saniya ban ji daɗin abin da kike raina ya ɓaci mutuka kamar yadda ran na ya ɓaci mintin ki nawa da zuwa fi sabilillahi a ce kin shige kin ɗauka kin tafi muna sa ran za ki fitar da mu kunya ki fitar da abokin mu kunya amma wai sai muka neme ki muka rasa hmm. ku ya koyi mun san matsalan ba da gani bane daga hajiya ne ba ta so an kai dare shi yasa banda abin ki shaliya hajiya fa ta san da ku ki eh sai da kika tambayi hajiya hajiya ta baki izini kika fita kuma hajiya ta san inda kika tafi hmm? ban gaya mata inda zan je ba ƙarya ne mata na ce mata ƙawana tana yin sauka shi yasa ai sadiya haba sadiya ke kika bata komai bai kamata a ce yanda soyayya ku take da abokin mu ba haka bai kamata a ce kin yi mai haka ba haba nan Allah ya ci buri akan zaki ji zaki kankaro shi komai haba amma kuma a ce to yanzu yana ina sadiya kenan ai yanda kika bata masa rai so yana can yana fama da baƙin ciki saboda mu kanmu mun yi mamakin abin da kika yi masa ba ma shi ba saboda muna sa ran za ki fidda mu kunya za ki cire abokinmu daga kunya hmm? cikin taron nan mun gama ɗaura ɗamara mun gama gyara shiri irin abubuwan da za a gudanar sai muka neme ki muka rasa dan Allah ku ba shi haƙuri kuma ku yi haƙuri ba komai amma wallahi ba daban mun san ƙarfin soyayya ku ba da ba abin da zai ki gama mu zo amma haka za mu yi haƙuri mu ba shi hakuri mu lallaba shi amma gaskiya ransa fa ya ɓaci fiye da yadda yake tunani shikenan to na gode Allah zaki godiya dan da ni kaina ban yi na zuwa inda kike ba saboda raina ya ɓaci sosai sosai raina ya ɓaci mutuka shi ya lallaba ni ya tausasa zuciyata ya janyo ni dan mu zo mu ji daga gare ki me yasa kika bar da wuri in Allah ya yarda haka ba zai sake faruwa ba ku yi hakuri kuma shikenan za mu yi kokari wajen mu ga za mu je mu sami ya haƙura shikenan gode. shikenan ba da ba komai ki gaishe da ajiya mhm. da ganin wannan abincin gaskiya bana jin zai ma shiga haka abinci kandas ba dan wani ruwa da yake gudana a jikinsa sai ka ce wanda aka gasa ba wanda aka dafa da ruwa ba haba sade ana irin tsarin girki ne Aba, yau kaɗanan abincin ko kaɗan ne ka ji mana. To ya alama ƙarfi tana ga mai ƙiba. wannan daga dukkan alamu za ba za abin arziki da shi ba magana ta gaskiya ni gaskiyar magana a ɗauri kashi ko a ɓata igiya eh, in zo in saka shi ban ji daɗin sa ba ba gware ban ci ba Allah ya sa ba abin nan ba ki mai da shi ke amfani da abin ki kai in na dafa taliya ka ce yayi ruwa in na dafa wannan ka ce yayi mai in ya kake so in yi da rayuwata ni dan Allah dan Annabi ya kake so in yi kullum muna abu ɗaya da kai kullum me na tare maka a rayuwa me na maka ka fi so ka dinga fita kana cin abinci a waje kana dawo min gida ina so za mu yi wani abu ne mm. wanda za mu ɓata rai eh duk wanda ya kusanci hajjiya mm. ya kusanci umma sai ransa ya ɓaci saboda so muke mi wani abu wanda za mu harzika hijira za mu da ni da ke Hijira. Kwarai da gaske. Ah, hijira mu tafi ina? Ina so ki yi min wannan alfarmar ki haɗa kayanki ki tafi gida. Ki tsawon wata guda ni kuma zan yi tsawon wata uku bana gidan. <laughs> Ba dai aure ba ne? Hijira fa ka ce? Kwari da gaske. Wata ɗaya a gida. Eh. To idan an kawo amarya kuma fa? Zan ga da wanda za a zauna. Don komai ya ce ita idan ta zo gidan ta ga bana nan ba kya nan ba wanda ta ga a cikin gidan to na san dole ne sai ta ta.